وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو هنا جمنا muna أكو ko uku na أكو ga watan zulqa'da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan august watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke a gidan dare sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin kitabu tauhidi وإثبات صفات الرب عز وجل نا شيخ مالني أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى إن أنا بذكرة منا كان قبع من مغانا أكن Allah maɗaukin sarki daga cikin sifatuhu zatiya sifofinsa tabbatattu yana da hannu kuma mun rike ayoyi masu magana game da wannan sannan mun hadisai da hanyoyinsu daban-daban a ta hanyar in muka ɗauki hadisin duk hanyoyin inda suka fito suna magana abu guda mu ce hadisi ɗaya duk da yana da hanya a hudu ko biyar ko shida ko bakwai to za mu ce mun yi hadisi guda hudu kenan sunnatun rabi'a satin da ya gabata mun fara sunnatun khamisa mun rike hadisi ɗaya daga ciki mu rike hadisi ɗaya daga ciki illa dai saboda ba mu yi zurhi ciki ba kila mai yiwa sai mu dan fara daga babin don karatun ya tafi gaba daya babin kuma shine babu zikiri sunnatin khamisatin ambaton sunna ko hadisi na biyar tare da duk hanyoyi nai tusbitu wadanda ke wadda ke tabbatar da anna li ma'budina yada cewa abin bautan mu Allah madaukakin sarki shi na da hannu hannu kuma wadda aka tabbatar da ita kaifiya ba mu sani ba amma dole mu yadda da cewa yana da hannu kuma ya qabalu biha ya qabalu biha sadaqatal mu'minin da ita yake karɓar sadakan mu'minai ya qabalu biha sadaqatal mu'minin da ita wannan hannun tashi yake karɓar sadakan mu'minai azza wa azza rabbuna wa jal ubangijinmu ya wuce ubangijinmu kuma ya ɗaukaka ya wuce an an takuna duhu ka yadil makhluqina Allah ya wuce ya kasance hannunsa ka zan kama hannun halittu Allah ya wuce wannan abinda malan ka sun ce ma kai dai ka yadda Allah yana da hannu amma ba irin naka ba kamar yadda kasan zatuhu ba irin zatin ka ba to haka yaduhu ba irin yaduka ba wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah ta muna بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله hatta tasira mislu hatta tasira misla uhud wannan hadisi shine hadisin da malam zai maimaita har sau goma sha biyar sa hanyoyinsa gaba ɗaya zai kawo ta guda goma sha biyar kaga dai in dai ba zandiki kazzan ba to duk wanda an kai dole kai da wata ko ba kai da wannan hanya ba dole kai da wata in wannan ma tana da yan matsala ko ko tana da kaza dole kai da ta biyu misali حدثنا محمد بن بشار شيني أكي سيما بندار هنا في رجال البخاري قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون شيما وانا ثقة كما بندار بندار من الطبقة العاشرة كوكو حادية عشرة شي يزيد ابن هارون شيكو من الطبقة التاسعة ثقة متقن عابد أخرج له جماعة عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي saduqun lahu awham sai dai hadithuhu aqallu ahadithi zan hasan shi Muhammad ibn Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id maula al-mahari shine suka ce majhulun ba san shi ba in akwai illa ga hadithin sai a ce ga sanadin wannan sanadi shine mi shine Sa'id ibn Abi Sa'id amma haka mai ta'aliki yace amma na ambata muku cewa in dai ma shi bai san shi ba ai mutane sun san shi yawwa saboda haka tangarɗar da ya sun ya kawo ga sanadi ba bata samu ba saboda ni saboda Sa'id ibn Abi Sa'id Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wasu hadisai da yawa na shi. a cikin silsila al-hadith sahiha ko ba haka ba ya hassana wasu kuma wasu ya sa hasu in an samu mutaba'a ko ko an samu shawahidu da sauransu ala kulli ala kulli halin hadithu la yaqillu an bai kasa a ce mai hasanun ko da ka ce din yana kasa hadisi ne da'ifin ko to sai dai ka ce da'ifin ta hanyar sanadin amma shi nassul hadisi shi hadisu nassuhu sahha saboda zamu gani gaba insha Allah an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace maza Allah yace inna ahadakum hakika dayan ku ne yatasaddaqu bis bitamra hakika yana iya sadaka da dabino min tayyibin amman da dino na halal sadaka ta hezo ta halal at-tayyibu huna mun san at akwai abu mai daɗi akwai at-tayyibu abu mai tsarki akwai at-tayyibu al ko ba haka ba eh wala yaqbalu Allah Allah illa Allah ko bai karba abu sai mai tsarki wannan ya tabbata a wani hadisi wanda muka sani hadisin summa zakara rajula ash'asa aghbara يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وأن قبت شاء إن الله لا والله لا ولا يقبل الله إلا طيبا تنادى الشاهد يشكي وانشان حديثي to in Allah ya karbi sadaka fa fa ya ja'aluha Allah fi yadihi al-yumna Allah sai ya aza ko ya saka wannan sadaka a hannunsa na dama summa yurabbiha ya kama renon wannan sadakar kama yurabbi ahadukum kama yadda ɗayan ku ke renon fuluwahu ɗan jaririn dokinsa aw fasilahu ko ɗan jaririn raƙuminsa in wasar haka nan dai za a gane duk da hausar dai bata yi ba amma dai za ku gane hatta tasira mithla uhudin har wannan abin sadakar na Allah na tamiriyarta tana ƙara girma tana girma tana girma har ta kasance kwatankwacin girman duci Uhud wannan ana sata babin sadaka babin kaza wannan hadisi na shiga koyina amma mu abinda muka so mu samu fayaja'alu Allahu fi yadihi al-yumna fi yadihi al-yumna yanzu yadda an kace ko حدثنا محمد حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم ليتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله hatta ta'uda fi fi yadihi mislul jabali a cikin wancan hadisi da ya gabata da shi da wannan da muka karanta iri gudana sai dai mun samu bambancin wasu fa'idodi ko ko ƙarin wasu fa'idodi guda uku cikin wanga hadisi na ɗaya cikin sanadi mun samu wani ƙarin fa'ida sannan fa'ida guda biyu cikin matari cikin sanadi mu diba sanadin duk shi muhammad yana min ibnu bashar gundam qala haddasna yazid ibn harun wancan na sama har yanzu qala suna an ka samu kare qala haddasana muhammad can da zu cewa ya an ibnu amr nan ko ya yayi sarahatan bit hadisi don kakka soki abin da an eh duk da dai yazid ibn haruna ba mu ba ne, bale a ce in yi an ana la yuqbal amma dai duk ya ƙara ƙara fayyacewa cewa shi Yazid ibn Harun ya yi tasrihi bi hadisi kaga sanadin ya maimaito akan haka nan haddathana Muhammadun ya'ni ibn Amr ibn Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id maula al-Mahri shi wancan da yace majhul ne hadithu hasanun an Abi Hurairah radiyallahu anhu to wajen sanadi mun samu ƙarin haddasa tsakanin Yazid ibn Harun da Amr sannan da da Muhammad ibn Amr sannan kuma a wannan riwaya ta biyu an haddathna Muhammad da yace shi Ibn Khuzaima shi ya fassara mana yace yani Ibn Amr wannan ba fa'idodin da mun ka samu fa'ida ta cikin matani kuma cewa inna ahadakum la yatasaddaqu bit tamrati idza kanat min at-tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba hakika ubangijinku afwan hakika dayanku zai yi sadaka da dabino in dai ka kasance daga tsarkakakkata daga halatta ke dun ko Allah ba shi karɓa komai sai tsarkakakke fa ya ja'alu Allahu fi kaffihi Ɗazu fa ja'alu Allahu fi yadihi al-yumna in kace Allah da tafi wani sai ya ce ka tadda mai da hankali ko ba haka bai ce dukkan ya barkace to Allah ya da kafu fa Allahu fi kaffihi Allah ya sanya ta cikin kaki ta ga lillahi alkafu kamar da lillahi yadu ba mu san wadda take ba ba mu siffanta ta tunda shi ma Allah ba mu san shi ba ma'ana ban ba mu iya siffanta shi wadda kasan baka iya siffanta zatu to haka baka iya siffanta sifa ta Allah madawakin sarki fa yaj'alu Allahu fi kasfihi Allah zai sa cikin tafinsa fa yurabbiha shirin ka tarbiya ta yana renonta kama yurabbi ahadukum kamar wanda ɗayan ku kan renon muhurahu dan dukushi ne muhur yace fulu da muhur ɗazu fulu an ka ce fulu haihuwar yanzu ko haihuwar jiya muhur kuwa shi ku ya fara halin iska irin ɗan doki na ya harbin ƙarfi yana harbin iska shi an muhuru a kula bidon milmini muhur ya an ka ce maharu maharu shi ko ai a sadaku ko eh almaharu mun san maharu amma ya an ka ce muhuru shine ni shine dan dukushi ya an ka ce a muharu a sama ha'un tahariki shine a shashshika kamar kai gudu kana huka sai a ce mahara maharuhu na'am aw fasilahu ko ko kamar da ɗayan ku ka tarbiya ko ka renon ko ka taririya fasilahu dan karamin rakuri nai hatta ta'uda fi yadihi mithlul jabal zo mithlul uhudin nan ko mithlul jabal kamar misalin wani dogon tsauni wannan duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi babu khilafa kamar da yan luga ka cewa wai malaman hadisi ba su har da ci kalima suna ni suna maimaita suna aza wani harafi madadin wani harafi ko wata kalima madadin wata kalima ko ba haka ba mm, dukkan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ya faɗe su kuma kuma dukkan suna amfani babu wadda ta saba ma wata kila an fahimta saboda ni saboda karihin sadaka girman sadaka yana bambantuwa ko ba haka ba sannan girman a ikhlasi ƙarhin ikhlasi da yi don Allah yana bambantuwa saboda haka dole ana iya samun wani wani ta girma kama wani duci wanda bai kai kawo ba wani kama uhudu wani fiye da uhudu ko wani kasa ga uhudu duk cewa ya misalul jabali bai faɗi ducin ba ai ko mun san akwai ducin da ya uhudu sannan akwai ducin da kasa ga uhudu ko ba haka ba to kaga in ka ce uhudu zaka ce kawa sadakar mutane yankan sanda ko ba haka ba ka san ko bai yiwa da sadaka Abubakar Siddiq da sadaka ta su iri guda ba ta yiwa ko ba haka ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka ne yace dan karabin tahi ko ba haka ba da ɗayan ku yana da misila misila jabal uhudin zahaban ko misalin duki hudu ɗayan ku na da shi ya ci da shi duka saboda Allah bai kai kwatankacin sa'i guda annabi ce kai ba sa'i ba rabin sa'i wanda sahabi na bayar ko ba haka ba saboda haka dole akwai bambanci shi yasa in wanne dukiya ya kowa girma duniya in ma shi kacce wallara tana kai haka ma wance Everest ko wancan na America ko wa sun kace ya kowa ne girma duniya to yana yawa kila a samu wasu daga cikin saboda karhin imani da karhin ihlasi da kaza da kaza da kaza kila da su kai haka na Allahu alamu kai kuma in ta kokari ta kai girman kwatar kwashi to alhamdulillah ko ba haka ba to haka ana samun bambanci na'am كرنتا karanta أبو بكر قال أبو بكر هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي أقول إن العود قد يقع على البدء وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل ولكن كانت التمرة مثل تمرة تحويها يد المتصدق فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي كثيرة مثل الجبل حتى تعود مثل الجبل أي كثيرة مثل, مثل الجبل حتى تعود مثل الجبل مثل الجبل أي كثيرة مثل الجبل فافهموا سعة لسان العرب لا تخدعوا فتغالئوا فتتوهموا أن أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مر إلا بتظاهر مرتين فإن هذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلاف قول العلماء قد بينت هذه المسألة في موضعها الله أكبر وتدك ibn hazm ya nuna ma ko ina dai kokarin yake ya kare aqida ya kare aqida ya kare shari'a ko ba haka ba a ba ka zama ahalin sunna wuri guda ɗaya ko ba haka ba dole ka zama ahalin sunna a arwalla ahalin sunna a sallah ahalin sunna a aure ahalin sunna a aqida ko ba haka ba a yayin da ya kawo wata gaba wadda yan bid'a na laƙe mata na kurɗawa ta nan suna wata fatawa can da ta danganci zihari a fahimta can babu zihari fa eh kada sami Allah qawla lati ka fi zauji hawa tashtaki ila Allah ko suna kwata ka hujja da wani abu suna bada wata fatawa aka sun fatawa ahlus sunna dogaro ga wata, kalima ko wani lafazi da ya zo can cikin aya suna bada da haka nan to ita ka kokarin to sai gashi ya ci tibin da kalimar to dole sai ya tsaya yayi nan naji kan kalimar ya fassara ta ya mata tafsili a nan da can ko ba haka ba don a hita ka zama ahalin sunna bai daya an fahimci wannan sai yace kala Abu Bakar yana nuni shi Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala yace hadhihi lafza wannan lafazin ya'ani ta'udu can wannan karshen hadisin ga da muka karanta hadisin gana ƙarshe sai ya ce hatta ta'uda fi yadihi misilul jabali eh misilul jabali ko mitilal jabal mana ya ta kokari ya ya na hawo misul ne karanta na'am hatta ta'uda fi yadihi mislul jabal ya ta'uda ta'udu ada ya'udu komawa in an ka ce ada ya'udu ko ta ayatin ada ta'udu in mace ta ko ba haka ba a zahiri kila abinda ka saurin tabaduri zuwa ga kwakwalwar mai saurari abin ya koma inda yake misali an ka ce a da kaza kaza kenan can haka yake ya koma innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw fi millatihim wa lan tuflihu idan abada ko ku koma da sun baro sun yi ta sun baro yanzu ku koma ka'ida an ka ce a da ilal kufuri ko min hadisin bukhari ka faɗi yace kuma yana tsoron ويخشى أن يعود ويخشى أن كما ويخشى أن يعود في الكفر كما يخشى yana tsoron ya koma ga kafirci ba da in an kada Allahu kama yaksha an yulqa fil nari inda mun sallah ka ambato mutum uku sun zabu daɗin imani wanda ya da Allah ubangiji ne annabi Muhammadu manzonsa ne sannan ya zan yana kyamar koma ga kahirci sai ce an ya'uda fil kufuri sai ce ba da in an kada hullahu bayan Allah ya tsamo shi ya daina tsoron ya koma ga kahinci kamar yadda ka tsoron a kada shi wuta A ce kalima ada tana ɗaukar ka koma inda ka baro ko tana ɗauka haka na shi muka sun mu gano ko to son yake ya ce ma to wannan kalima a nan ba haka ta karfi ba don ka san da a ce idan mutum ya bada sadaka to Allah zai tariri ya sadaka hatta koma babban tsauni ko hatta koma uhudu can da wuri uhudun can da babban tsaunin ta ehin babban sadda ya ba da ita ya ba da ita misalin misalin uhudu sannan sai ta kama zuciyawa tana ragewa tana ragewa sannan shi na Allah ka sanya da komawa da take ko ku a karamar ya ba da ita shi na Allah ka taririyar ta har koma uhudu haka ne ko ma'ana ta biyu ko to kenan shi sa yace to in ka zo wajen fassarar ba za ka ce hatta koma ba sai ka ce hatta zama hatta zama shi ka sun ce mana duk wannan dogon turanci dogon larabci ko ba haka ba <laughs> yawa hatta koma a hatta zama shi na ya to in ka fasara hatta zama kenan yau ka samu wata ka'ida ashe kalima ada ya udu ko ada ta udu ashe yana ɗaukar zama yana ɗaukar kasancewa ko to sai waccan aya ta cikin zihari wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ehin lima kalu ko sai yan bid'a ko ko wadanda malan ka sun yawa raddi duk da wannan fatawa ta su bata ta amma haka sun ka bada fatawa sun ka ce waɗanda suka yi zihari ga matarsu mutum ya kama mata ta da uwa tai mun dai san kadiyar sai ce sun ne ma kalu sannan sun ka sake faɗi kuma ban shaka suka maimaita abin da sun ka ce ɗazu ne ma kalu sai suka ce dole a zahari ka'ida sai an yi shi so biyu in ka faɗi sai an yi wani ɗinka wani kaka koma kakka koma la in ka koma kaji kaji kaji kaji to in ka saki to sana'a ce mi sana'a ce ka fara to shi na malam biyu wannan bai kai kawo ba fassara ta suka dan yi wani abu sun ka dan kurda amma kokari ya kasu yana sun shi ibnu kuzaima cikin magana ƙira yana sun yi waiwaye ga watan ya shi wannan magana an fahimci wannan to wannan shi na malam ka son ya ce dun ka'idar mi ka ahlu sunna tarkul bayani an waqatil hada la yajuzu idan da kafa ka samu an faɗi wata magana ko ba haka ba to in ka batta na an ka to za a samu ɓata wurin ko wani abu zai haihu nan to gyara ta tun yanzu gyara ta tun yanzu tun kamu a wuce sai tsaya wuri kaza kaza ka sana'a ta ce ko da goyon bayan ka ko wanda ya faɗa wannan magana goyon bayan kai ko to eh mai gyara in ma yana bari goyon baka ba goyon baka amma gyara mai eh to mu fahimta sosai kana abubakar hadhihi al-lafzatu wannan lafza wannan lafazi ya'ani ta'udu min al-jins alladhi aqulu irin jinsin abinda nika faɗi na inji min abubakar na cewa innal auda kalima audu qarya qaw ala al-badal tana ana amfani da ta ana nufin fara abu ba wai koma inda yake ba faruwa abu tana ɗaukar audu amma bada'u ta karhi wa aqulu ina ce musu tuntuni al'arabu buƙatar taqulu larabawa suna fadi ga magana su ce ada kaza ala ma'ana akan ma'ana suna nufin suara ya kasance wa bi yaqinin in ma baka yi da luga ba lugance to kana da da hankali in mun ka buga ma ko wa bi yaqinin abuna yaqini 100 100 tabbatacce yu'lamu an san anna tilka tamrata wannan da biniya da yabbai allati tasaddaqa bihal mutasaddiqu wadda mai sadaka ya bada ita sadaka ai kowa ya san lamta takun misal aljabali sanda ya bada ta ba girman ta duki ba ko ba tsauni a kabla an ya tasaddaka bi hal mutafaddiqu kamun ya sadaka ta ba haka ba misalin duki take ba kuma sabura sanan ta kama zama karama fasarat misal ta san ta koma kamar dabiniya ta hawiha yadul mutafaddiqi hannun mai sadaka na rungume ta ko ba haka take ba kuma ada Allah sannan Allah ya sake mai da ita ila a halin ta da cewa uhudu ko jabal ko fasayyara hakal jabal ya in mai da ita kamar duki ko san ba haka haka ba walakin abinda kalimar ka nufi kanat tamratu misla tamratin ita wannan dabino tana nan kwatankwacin ɗan dabino dan hawi tahawiha yadul mutasaddiqi hannun mai sadaka ta jinke ta to falan ma ta saddaka biha lokacin da ya sadaka da ita sayyaraha Allahu tukaji sayyaraha Allahu khaliqul bari'u Allah maƙaji mahalicci sai mai da ita misilal jabal ashe ta'udu bi ma'ana tafsiru fa ma'ana qawluhu hatta ta'uda mithl al-jabal ay tasira mithl al-jabal an gane ba mithl sara na ay ta'udu zaka wasa tasira kalima sara yana cikin akhwatu kana kana wa akhwatuha كان وأخواتها تدخل على المبتدئ والخبر فترفع الأولى ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها to muka ce hatta tasira nan tasira fi'lu mudari'un mansubun bi an mudmara ba bada hatta ko sai a ce tasira shi wannan fi'li ga wa alamatu nasbi al-fatatu zahira to ina ismu tasira sai a ce damirun mustatirun takdiruhu ya'udu ala tamura sai idan misal shi akhbari saboda haka misal zai zama hatta tasira misal al-jabal an fahimci wannan to misa ma ne tsawaita ga magana yace fafamu ya ku ɗalibai ahalus sunna ko fahimci sa'ata sa'ata ehe sa'ata liyunfik zu sa'ati min sa'ati ba sa'ata ba sa'ata yawwa ko fahimci sa'ata yalwar lisanin arabi harshen larabawa harshen larabawa shina da yalwa la tukhuda'u mamlil majhul ba la takhada'u ba la tuhu tukhuda'u kakku yadda zambace ku khadi'a ko yukhadi'una allaha ko ba haka ba to ba la ta kada ku ku zamba ba a'a la tuhudu kar ku bari a zambace ku fato galitu a yi muku a shirba ta ku galabu kila san galabu galabu shirme ehen idan abu biyu ya zo guda mai kyau guda mara kyau ko ba haka ba kana shakku to sai baka baka gane mai kyau ba ba gane mara kyau ba kuma 50-50 kake to shi a shakku kila an fahimci wannan shi a shakku to in Allah ya sa to in ko kai shirme kaddo mai kyau kacce shi an bai da kyau an gane mara kyau kacce shi an mai kyau shi an galadu kila fahimta shi an galadu an fahimci wannan ko in ko kai sa'a kaddo shi mai kyau ko ba haka ba sai kabban mara kyau amma baka sani ba sa'a ta sai a ce mai zannu sa'a ta in ko idon ka bayyane da ilimi da sani ɗari bisa ɗari ka sani ka ɗauka sai a ce ilimi in haka yadda har zuci sai a ce ya kila an fahimci wannan in har zuci sai ya zan ya ƙinu na'am saboda haka kafke galadu fata wahamu sai ku ni sai ku shirɓa sai ku yi wahal sai ku zaci wai annal muzahira shi mai zihari ku fahimta san kadiyar wai mai zihari wai la tajibu alaihi kafaratu wai kafara ba ta wajaba gare illa bi tazahurin marratayn wai san ya jihani bi duk an ta ta summa yaudu lima qalu walladina yuzahiru min sa'ihim udu ne ma qalu wanda sun kai kaiwa matan su jihani sannan suka saki to ta fatahu ka ba to kakku da wannan kakku da wannan fa inna hadha alqaula wannan kaulin cewa haka khilafu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a shi kaga ba wajen wajen komi ka rike manzo sallallahu wannan shi a saɓanin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa khilafu qawlil ulama kuma sabanin zancen masana qad bayyantu hadhihi al ni kaina inji abubakar muhammad ibn isa kabir khuzaima na bayyana wannan mas'alat ina fi mawdi'iha a bagirinta a can wajen magana kan zihari a babin harkar fiƙiu da sauransu na yi ta magana kan hakanan ba marrace ne aka nufi ba ka ko summa ya'udu shine yasiru ko ba haka ba eh su yi nadama kenan haka Allah mun gane wannan ko حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بهذا ولم يرفعه حدثنا محمد في عقب حديث يزيد حدثنا محمد بن يحيى إذا ما لن يتي محمد بن يحيى إن ياسا يحيى ينا نهي الظهر إن يتي محمد إيش ينا نهي ابن بشار بندا dama haka aida ta take da yace haddathna ko haddathna ko haddathani muhammadun yayi gum to muhammad ibn bashar bundar amma in yasa ya yana nuhin a wurare mafi yawa in yasa muhammad ibn yahya yana nuhin malamin sa imamu zuhuli rahimahullahu ta'ala mun san shi min tabaqatil hadiyata ashara qala haddathna ya ala ibn ubayd tikatun qala haddathna muhammad ibn amr صدوق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره بهذا shi ne wannan lafazin hadisin amma kawai abinda mun ka samu ɗazu muhammadu Ibn bashar na zuwa ga yazid bin haruna yanzu muhammadu bin yahya na zuwa ga ya'ala to da ya'ala da yazid ibn haruna kilahuma daga wa daga Muhammadu ibn Amrin farkon matashiya an ka samu bambancin mutane har yanzu ka ce kai abin da kaka magana sa'id ibn abi sa'id shi mai littafin ga yace majhuli na ko shi haka son a warware ma sai ce haddathna muhammadun fi aqid hadisi yazid muhammad wani muhammad ibn bashar ya ba mu labari baya ga wancan hadisin yazidu aqili in kun ka diba can ɗazo Muhammadu mun ka ce in in yace Muhammadu ya shiru Muhammadu bin Bashar ko to yace haddathna Muhammadu Muhammadu ya ba mu labari aki aki da hadisi Yazid bayan ya gama mana hadisin Yazid wani hadisin Yazid na ɗaya da na biyu in kun ka diba don cewa haddathna Muhammadu bin Bashar qala haddathna Yazid ko yani ibn Haruna ga ya ta shi ma haddathna Muhammadu qala haddathna Yazid ibn Haruna to yadda ya gama ba mu labarin hadisin Yazid ta layin Yazid to ya ba mu wani hadisi wani talayin wa sai ya yi full stop nan sai ka ce kuma wa haddathna yunus an gane ai bari ma ne karanta sai mu hada hadisin wa haddathna yunus ibn abdul a'la قال حدثنا حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام وهو ابن سعد عن عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما تصدق احد بصدقه من كسب يريد من كسب طيب إلا, إلا تقبلها الله بيمينه ثم غد ثم غذا ثم غذاها كما يغزو أحدكم كما يغزو أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون التمرة مثل الجبل to توكا mu تسيد تسيد sosai da تدري دغوما in ka ce haddathna muhammad yana nuhi muhammad ibn bashar ko ya ba mu hadisi amma fi aqibi hadisi yazid bayan ya gama mana hadisin yazid sai ya ba mu hadisin wani daga waye karbo sai ka ce dakata yace wa haddathna yunus ibn abdulala sannan kuma yunus ibn abdulala ya ba mu labari wannan mun sha'i ne sai katun sabtun shi yunus ibn abdulala to da muhammad ibn bashar da Yunusa ibn abdulala ko ba haka ba su sun karkarwaito wannan hadisi sai ce haddathna ibn wahab illa dai nan ya tunwaye hadisin shi yunus ibn abdullah ya ce qala haddathna ibn wahab abinda muka son mu ce haddathna muhammad yani ibn bashar qala haddathna ibn wahab sannan kuma haddathna yunus ibn abdullah qala haddathna ibn wahab an fahimta kenan shi Muhammad bin Bashar suna da layin wajen Yazid bin Harun sannan yana da layi wajen Abdullahi bin Wahab kamar yadda yunusa shina da kuma ya karɓo ga abdullahi bin wahabin mun fahimci wannan shi abdullahi bin wahabin mun san sika ne min tabaqat al asamina al madri imam malik na shi abdullahi bin حدثنا هشام وهو ابن سعد هشام هشام akwai su da yawa kun san akwai hisham bin urwa akwai hisham bin sa'ad akwai hisham bin wana akwai sai amma wannan hishamu ibn sa'ad wa huwa saduqun shi saduqun na kira fahimta in an kace na shama mai tawa ko ba haka ba saduqun na a koina ina bandawa banda ga zaid ibn aslama amma in ga zaid ibn aslama wa huwa asbatun nas fi zaid ibn aslama duk cikin ɗalibai zai ibn aslama hisham ibn sa'd ya har da hadisai ne dun malami ne na nan yaka kwana nan yaka ci ne yaka yaka komi kila an fahimta saboda haka kullun kun san yana daga cikin abin da aka fifita ɗalibi ga wajen in ya kawo ta magana game da malami ne ya zan a kasarul mulazama ga malamin in kowa ta ya kai ga majalisi a zanna awa guda ko awa biyu a wace shi tare suka yi tare suka kwana tare suka komi to kaga a ya yi kwankwanci hadisai ne in ya bada wani abu game da shi an yi amincewa ko ba haka ba to ga shi shawar bin sa'adin ga sauran duk malamai ne sadukun na amma ta layin zai dubna aslama fiqa ne an fahimta to wannan ta layin zai dubna aslam na ku kudi ba ku gani an zaid ibn aslam ko daga zaid ibn aslam zaid ibn aslama shine maula na abdullahi ibn umar ko bararen ba ko maulan gidan umar bin khattab na hasali ma aslama shine baban shi wanda yake maulana ga umar kuma sannan na anka hiya zidu ibn aslam yayi karatu anan ya gulbanci anan yayi karatu ga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu sika ne sabtun na in mun ka saurara yana cikin rijalul muwaffa ko haddathani yahya an malik an zaid ibn aslama ko ba haka yana cikin rijalul muwaffa kai hasali ma yana cikin rijalus sab'a kakka da mu da da bukhari da muslim da sauransu shi zaid ibn aslama min dabaqati nawa min dabaqati rabi'a an abi salih as-samman ko az-zayyat wannan mun saba da shi sosai zakwal ko an abi ta yanzu ya hadisin ya waye gari ne ya waye gari bai da masoka ko na shekaran jiya da jiya in kana suka ta kace ce akwai wa akwai sa'id ibn abi sa'id maula al-mahdi an ce majahulun na to nan babu majahulun ko ba haka ba in nan ka zo ka ce a cikin sanadin akwai wani wanda aka ce mashi shamu ibn sa'id yana da darajar e ko c ko d ko ba haka ba ba yan gidan E ko b na ba sai mu ce e to amma a sauran malamai amma a zaid ibn aslam dan gidan E na ko b a fahimci wannan hadisi hu sahihun anan mun gane wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah yace ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasbin wani wani mutum wani daya duk bai bai yi wata sadaka ba sadaka ta sana'a hannunai min kasbin ta kokarin jiki ne zuhan jiki ne malai fasara ce yuridu min kasbin dayyidin yana nufin sana'a ta halal ko mi yayi dai tan ya samu adinai illa taqabbalaha Allahu bi yaminihi face Allah ya karbi wannan abin da ya bayar da hannunsa na dama ka da yaminu ko ehe was-samawati madawiyatun bi yaminihi haka Qur'ani yace thumma gazaha ko gazaha duk ana cewa ehe shi sa ko wancan cikin wa mad'amu haramun wa malbasu haram sai ce wa guziya ko wa guziya duk ya zo wa guziya bi haramin ko wa guziya bi haramin to nan sun magazzaha sannan Allah shi ta fidin ɗinta kun san ɗan tako ko ɗan tunkiya ko ɗan ba fidin ɗin aka yi ba a rinka ci da shi har ya girma to Allah sai ya ta ci da wannan sadakar taka daga giza'una shi ta ba ta giza'u kama ya gazu a ahadukum fuluwahu kamar da ɗayan ku zai ba da cimaka zai rinka ci da ɗan ƙaramin doki ne au da ko ɗan ƙaramin rakumi ne hatta ta kuna ne mithlal jabal hatta ta kuna ta kuna hatta ta uda hadisin ɗazu hadisin farko hatta ta sira hatta ta sira hadisin farko hatta ta uda hadisi na biyu hatta ta kuna hadisi na uku wal ahadith yufassiru ba'daha ba'dha shi kaga ba audu ba ba da suna jabar ta koma ta rage ta koma kuma yana ta hito ko haddathana muhammad haddathana muhammad ibn bashar qal haddathana yahya ya ali ibn sa'id qal حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا, ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب فيقع في كف الرحمن فيرديه كما يربي أحدكم فصيله حتى إن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم حدثنا محمد بن بشار بندر ثقة قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري ثقة قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق قال حدثنا سعيد بن يسار سعيد بن يسار شيما ثقة ليه za mu san wasu shi ne abul hubabi dan uwan abdurrahman ibn yasar thiqatun an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina jin sanadin mun saba da shi dan guda har ya waje kila kana kizgina sanadin sai ka ce Muhammadu ibn Adila din na an ce sadukun ko ba haka ba ehen har yanzu dai sai ka ce hadisi hasanun ko ehen to sai mai amma ga kata da mai taqiqin ga da bai son yadu ko ba haka ba ya sa hadi ya saka hashi ko ba haka ba na'am man tasaddaka duk saboda dole ka saki an yi dazu an yi dazu an sake kawo an sake kawo ma shi an ce sai dai mutum kawai in zargi kina amma in dai yana da ƙara raguwar imanu miskalo zarratin ko miskalo khardalin dole ya saki ko ba haka ba don an inganta hadisai rututu waɗanda ko alama ba su ɗauki ba su ɗai goma bisa ɗari na ingancin wanga hadisi ba ko ko yawa ko ba haka ba suna da illoli amma sun ka inganta su to amma ba dai wannan mu koma diba mu gani man tasaddaqa bi sadaqati manzo Allah yake duk wanda ya sadaka wata sadaka min kasbin tayyibin kaga yanzu an yi ma ta hito cikin lafazin manzo ashe wancan hadisi na sama da yace yuridu min kasbin tayyibin ba fassara ta ta ra'ayi ba nafsi ya zo da ita min kasbin tayyibin don ko wala ya qabalu Allahu illa tayyiba ba Allah ba ya karɓa sai abin da ta da tsalki kai wala yas'adu ila sama samai illa tayyib eh babu abin da ka hau zuwa sama sai abu mai tsalki to in ya yi shi ya yi mai tsalki to wannan sadaka ko wannan kasbu fa ya fi kaffir rahmani sai ya fada cikin tahin ubangiji ɗazu an ce yadul yumna ɗazu an koma shafi fi an ka saki cewa fi yaminihi nan kuma an ce fi kaffir rahmani an aje ma da ni an hada ma ar ko ba haka ba babu mai suna ko ar sai Allah fa yurabbihi sai Allah ya rinka tirenin wannan taririyar ta kama yurabbi ahadukum fasilahu kamar ɗayan ku kai tariri ɗan karamin raƙuminsa hatta inna tamrata la ta'udu mithla al-jabal al-azim hatta wannan tana wannan yadda yiro ta koma kwatankacin katon duci al-azim mai girma in ka ce uhudu shi ma azimuna in ka ce wanda yiri shi ma azimuna inda an ka ce azimu ya haika biyu a lugance don saboda sun ce abinda ake shi kabiru sajiru Abin abinda a ya azimu haƙiru ko ba haka ba to lokacin da sagiru lokacin da haƙiru ya yi sagiru ƙanƙantuwa, to dole kabiru azimu ya yi kabiru girma kila an fahimta eh Allah samu gani saboda haka yanzu mun samu wannan sanadin bari mala ya ja mana wani sanadin da babu rigima haddathana حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عني قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس شيما سنا يشاء في ام مثلا حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب مقلا سوسي اكوي عبد الله بن وهب شيا المالري امام مالك وهو ثقة ثبت akwai kane ne ko wani dan wani da aka ce ahuhu shine Abdurrahman ibn Wahab to ba shi ba ɗanai shi Abdurrahman ibn Wahab wane ya suna ne Ahmad Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab shina cikin matsala ce ya samu ikhtilafi daga baya amma da Ibn Khuzaima da Imam Muslim Muslim dai wanda muka sani da Ibn Khuzaima da Abu Zar'a da Abu Hatim da sauran waɗanda a cikin ɗabakarsu sun yi karatu ga Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab qablan ikhtilafi qablan ikhtilafi dun ka'ida ta ba su wa lokacin da ya ikhtilali har shekarar da ya ikhtilali a rike shekara ta 250 ikhtilali ya samu 250 bayan hijira imam imam muslim ya koyi karatu gare kamun 250 bayan hijira haka ibnu khuzaima to dama a hadisul mukhtalifina an san ikhtilali ai ko suwa ya kama ka ko wani abu dai wata matsala ko rashin lafiya ko suwa ko wani abu sai zan ka dan mammanci abubuwan da ka har da shi ba irin yanzu labar da kaka ba littafi ka har da tona ko ba haka ba kuma hadisan nan ka tafi ka tafi kai kaɗai ka har da kila baka rubuta ba to yanzu sai ka dan har da ka ta dan samu rauni yau ka ce i gobe ka ce a ba hakan na ba akwai kuri ko ba haka ba a sake gyara ko ka faɗi ka gyara ko ku ka faɗi kuma a ga saba ma abubuwan da kai da faɗi sai a ce ikhtilaf sai a sai a jingina ka ka'ida ga wani ikhtilafi ya sama shine mi shine a dakatar da karɓar gare wanda dai mun ka samu sai a ce Allah ya sami albarka amma daga wa muhaji kila fahimta ke an samu wanda daga nan haka yadda ka'ida irin su imam muslim su ibnu ibnu khuzaima to shikenan kaga qabla al-ikhtilal ko amma wanda shi kuma yana jin kunya kai ce ya ban malami ne ko ko ya ba ta an kai ka bashi ba karatu an ka ce ka ba an sa gare an fahimta ai ko to amma ya ci gaba da amsa ya faɗi tsoho ya faɗi sabo to ai ba a gane tsoho ba a gane sabon sai a tattarka ne do a aje mai kila fahimta to ibnu khuzaima da imam muslim suna cikin waɗanda suka karɓa ga ahmad ibnu abdurrahman ibnu wahab qabl al-ikhtilafi to shi ku ahmad ibnu abdurrahman ibnu wahab qabl al-ikhtilafi fi qatl kila an fahimta to in haka na hadisi na da suka anan cewa abdurrahman ibnu wa ahmad ibn abdurrahman ibn wahab ukhtulita akwai ma'ana anan kaga babu ma'ana anan shi yasa kuda kun diba kasashe mai ta'aliki ya wannan magana to a kyale na hadisi yawwa حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عمي كان أبانا كون أبانا tuwa mun ce abdurrahman ibn wahab abba bane amma kane kowan baba shine abdullahi ibn wahab shi wancan da sama shi sai katun tabtun to kaga hadisi ya miki kada shi ko abdullahi ibn wahab yace haddathana hisham ibn sa'id wancan har yanzu in kun ya ba mu bi misali hadisi yunusa irin hadisin can na sama na yunusa wancan da mun kai na kafe sanadin iri guda illa dai wancan sanadi daga yunusa ibnu abdul ala an ka samu shi kuwa ga daga ahmad ibnu abdurrahman ibn wahab an fahimta kaddara ahmad ibnu abdurrahman ibn wahab lokacin da ibnu khuzaimah ma karbi hadisin ga ihtilaka kaddara mukhtalilun na ko ehin mi aka wa gudu an san dai ce wajen adala ce ba ita aka tuhuma ba ko gaskiya ce ko mutunci ne ko rikon addini ne ko bid'anci ne ko su rikon sunna ce ba shi aka tambaba ba mi aka tambaba har da korashin har harda ba shi aka tambaba ba kaddara lokacin da mukuta na sai ba da hadisin sai an ka an ka tambaye sai kasun sabtun irin Yunus bin Abdul A'la sai ba da daidaiwa da shi Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab ya basuwa ni muka gudu abin da kuka gudu da hamur ya mance ko eh kusa da ko to ya ce sai ya ce bi misali hadisi yunusa iri goda to ce mai san mihi mu kusa da hadisin dai jawazar kandara ya tsallake diga kina an fahimta batun suka sai batun lalata hadu bata taso ba ki kaga la wajaha na cewa Ahmad bin Ahmad bin Abdurrahman kaza kaza muku talidun an gane wannan haddathana Muhammad bin Yahya haddathana Muhammad bin Yahya qal حدثنا ابن abi مريم قال أخبرنا بكر يعني ابن يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو الحباب سعيد بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله وقال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن وقال حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم wannan irin wanda ka saba na haddathna Muhammad ibn Yahya az-Zuhli thiqatun sabtun min al-tabaqat al-hadiyah ashara qala haddathna ibn Maryam ibn Maryam shine Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim al-Jumahi ibn Abi Maryam wa huwa thiqatun thiqa ne sosai kware bai da masuka qala akhbarana Bakarun ibn Bakarun wane ne yake ya ari ibn mubarak bakaron yana cikin waɗanda buhari ya ce sai katon na cikin buhari buhari ya haɗa hadisi ne ka san ko buhari ya da shi to shi ke ya wuce kala haddasna ibnu adila shine ne muhammad ibnu adila wanda suka ce sadukun na kala a khabarani Abulhubar. hubari ya ba labari shi awa sa'id ibn yasari dan uwa abdurrahman anna aba huraira ta ce abu huraira sa'id ibn yasar din ga tika ne anna aba huraira abu huraira akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce bi mislihi irin wancan hadisin da ya wuce an gane iri ne kaka kara ka rage illa dai a kofi yan kalmar sun ka bambanta wa qala cikin na cewa illa wa huwa yad'uha face Allah yana azata fi yadir rahmani ga hannun ubangiji a sai ce fi yadda rahmani au fi kaffin rahmani ko ba haka ba duk sun faɗi ai da yadu da kaffu ba a kin kada walwala ba alkaffu cikin kaffu aka samun yadu ko ba haka ba mhm. ko ko cikin yadu aka samun kaffu wa qala kuma cikin nashi ya ce hatta inna tamrata la takunu mithl al-jabal al-azim shi wancan akwai wancan shi ce waye hatta hatta inna tamrata la ta'udu sai shi ku nace hatta inna tamrata la takunu shi da bambanci an fahimta shi wanga bai da masoka sanadin ya inganta sanadi na gaba haddathana muhammad ibn yahya haddathana muhammad ibn yahya qal haddathana ibn abi maryam قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أخي أبي مزرد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا, إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت مثل تمرة فتربوه, فتربوه, فتربوه له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله wannan sanadi na ƙarshe shi kan bai da masuka dole a yadda yanzu wannan koda shi ɗaya a duniya hadisi ya inganta haddasna muhammadu ibn yahya sikatun qala haddasna ibn abi maryama ثقة قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة سبت قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة سبت حجة عن سعيد بن يسار ثقة أخي مزود أنه سمع أبا هريرة صحابي جليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة ونبي وتصدق من من من طيب نحلت wala yaqbalu Allahu illa tayyiban don ku Allah baya karɓa sai halal to illa akhadha Allahu bi yaminihi fati Allah ya karbi wannan sadaka da hannunsa na dama wa in na misala tamratin koda karamata kamar girman da ashe misali na aka kankantawa an kai dan da bin aka wadi ba ta an kai ka sadaka da zino dai a wai koda dai shi na koda shi na to ina ga wanda ya bada da shi ma'ana kenan to Allah zai sa ta cikin tatinsa cikin hannunsa fatar bulahu ta rinka yaɗo ga shi wannan da ya sadaka tana yaɗo a ina fi kasfin rahman hatta kuna a azaba min aljabal hatta hiduci girma kama a ahadukum fuluwahu aw fasilahu kamar ku kare nun ɗan ƙaramin dokinsa ko ɗan ƙaramin raƙuminsa. Haddasana Muhammad. Haddasana Muhammad Qal. Haddasana Hisham ibn Ammar Qal. Haddasana Sadaqa ibn Khalid Qal. Haddasana ibn Abi Zibin an al-Maqburi an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ يتصدق بصدقة قال أبو يحيى بهذا يعني حديث ابن أبي مريم حدثنا محمد يشرو بيتي يحيى بس ابن بشار حدثنا هشام بن عمار السلمي السلمي ثقة إلا دي شي هشام بن عمار شي ما يا tsufa sosai wajen shekara ta sama ɗari yayi duniya sai ya zan ya talaqqal in zai kawo hadisi yana in ya ja sai ya kage sai an mai sai an tasso in wanda ya mai shi faɗa mai ko shi faɗa mai in zan faɗi hadisi nace manzo sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum ko ba haka ba eh, eh, eh, ma ta saddaq ahadun ko inna ahadakum la yatasaddaqu bi kamratin hatta fi imalci sai ka tassal sai ka ce ni eh in ka tassan abin da kamar in ka tassan yau yau hada mu wani ni ko kai shi aka ce an ka ce to kai din kaga in ni sika ne to kai fa sai an ka ce in tsoho ya tsoho ne ka lakkan ana faɗa mai ya faɗi ko haka ba yana mantawa ya tuna sai wani ya ce ai ga wani yake sai ya faɗi to harkar ba shi ba shi wanda ya faɗi wani nan kila an gane yawa shi zaku abin kada masu dubobin mu kai bisa masallaci yau bai nan yana faɗin abu yana faɗin abin da an kai ga gari sai can wani kusurwa can ya taga wallahi har da kaza sai shi kun ji har da kaza shi can wani yake haka kila ana magana kan wata matsala ta faru ko bai ji ta bai ta ba can aka yi ta kyaro mai kalmomi sai gangamo ya yi tarkibin jumla sai ya bada labari sai a ce ni mai kwaɗi Allah baran baran kuwa to ba a talakfa eh shi yasa ba a maimaitawa ko wani ya faɗa ma kakka maimaita kalima sai in ka tabbata haka kai da malam hadisi yake ko yawwa in ni mace ka kwadi to ban maimaita kalima in ni wani gari an ka jiya to sai an ka ce in kana ya talakkan to akwai illa to hisham ibn ammar dinga ya hasu hasu sosai wa wakare ya talaqqan ya kabalu talqin shi at talqin ko san talqin wajen mutuwa ko qul la ilaha illallah mhm. sai a ce to shi illa ko to tambaya ji za mu yi a nan cikin wanga sanadi an samu haka in ma ba a gane ka ce ba mu iya ganewa sai mu ce a muna iya gane ko ba mu iya ganewa abin da za mu iya gane sadda yana karɓar talƙini ko ya tsufa shin sannan ibnu khuzaima ya karatu gare ko qabla zalika ya karatu gare kamar muku talibi an fahimci wannan ƙara ta farko kenan kaga za mu gano cewa sadda ya ɗauka ƙaddara ba mu gano ba sadda ya karɓa ni aka tsoro wajen talkini a faɗa mai abin da babu cikin hadisi ko ba haka ba to hadisin ya haito wa da kowa ya faɗa a ce dai ta tabbata da an ka faɗi illan kawai wannan ɗalibi ne na ce mallan hadihi bida'atukum ruddat ilaikum abinda ka faɗa mai sai mallan ya hada ce wannan bai hada ce ba ko shi ko ku ya amince ko to shi na kawai suka matsala ga Hisham bin amma amma hadisi ya tabbata kana hadisna sadaka ibn Khalid sadaka min la at-tasi'a shi ma tika ne kana hadathna ibn Abi Dhib shine Muhammad ibn Abdurrahman shi ma tika ne عن المقبوري شين وانشان نسمة سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار شين وانشان نسمة عن أبي هريرة an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce ma min ri'in babu wani mutum ya tasaddaqu bi sadaqatin wanda zai bada sadaka sai ya bada cikin hadisin iri guda farko da an ka san bambanci ma minim ri'in amma in kun ka kula duk inda mun ka hito inna ahadakum inna ahadakum ko ma tasaddaq ahadun ko ba haka ba su amma yace ma minim ri'in babu wani mahaluki babu wani taliki ya tasaddaku bi sadakatin mun fahimci wannan قال أبو يحيى أبو يحيى ياتي وأبو يحيى شيني محمد ابن يحيى الزهري شي محمد ابن هاد ولا يكتب من حدثان yace ya faɗi da hada shi ma ya ka irin wanga hadisi an gane don ka to dakata Allah ya farta malam an ci Hisham ibn amma ya kabalu talkina to yanzu kenan kila an yi mai talkini in ku ai mai tarkini cikin hadisin ga muna da wata kalima da duk babu mai ita shine ma min imrin duk masu cewa sai suka inna hadaku ya tasaddaqu hadu babu wanda yake in imrin sai ce kala abu yahya abu yahya muhammad ibnu muslim az-zuhri an gane az-zuhri shi ma ya faɗi da hada irin wannan in haka na ce na yana da ni yana da mutaji'i bai mantuwa ba talkinin daidai yake ya'ani yana nuhin hadisa ibnu abi maryam can wancan hadisi da muka wuce na ibnu abi maryam shi ma haka ya kawo shi shi muhammad ibnu hayy zuhuri illa dai bai faɗa mana lafazi ne ba can sai ya ce bi mislihi da ya faɗa mana lafazi ne da sai ce muna ma min imri'in mun fahimci wannan hadisi na ga malam haddathana ibn قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره أن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب, من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل يوكا تازو جدا كما هكذا مالك يا هيتوكو كو مالكية wanga ya kamata ya zan hadisi yan malikiya ko inda suna malikanci a fiqhu ya kamata su yi malikanci a aqida ko ba haka ba suna ka rigima macewa Allah bai da kaza bai da kaza bai da ko in haka wanda yace Allah na danu an ce ce mai kahiri ko ba ka suka ce muna ba eh yan wahabiya ka here ba san girman Allah ba san kaza ba san kaza ba ko ba haka ba to imam mali shi a gaban mu shi jagoran muna ga haka nan eh shi ya faɗa muna mun ka faɗi shi ko sai ku mai nashi hukunci haddathana yunusa ibnu abdul a'la قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره yawwa Yunus ibn Abdullah daga Ibn Wahab shi da mun kai tafari Abdullah ibn Wahab ehin eh, anna malikan ya hakika malik imam malik akhbarahu ya bashi labari imam al-dawa an yahya ibn sa'id al-ansari an sa'id ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kun fahimci wani abu nan mi an kai an yi irsali ko sa'id ibn yasar tabi'ina sai irsali dama kun san ga imam malik shi shi da mursali da munkafi duk gare hujjata saboda ni saboda yana da in ya yarda da kai sai katun to shikenan ya san ba karya dun bai taba san wani kawai annabi kariya ba bai taba nasu hakan kawai annabi kariya saboda haka shikenan babu wani abu amma duk da dun kana tsu ibnu khuzaima bai da wanga don kawai dan bid'a ya lake ne ce a ah, hadisin mursalun duk cikin cikin wadda akwai hadisi he da 200 ko 300 ko ku ta sama dubu mursalai kuma dan bid'a dan dan dan maliki ana amfani da abi ne ko ba haka ba bai yana amfani da abi ne amma nan yana lake ma tunda akida ta bai so ta ce ai mursalina in ya san haka ko shi yasa imam malik zai gyara ko mada wanda mada da an ka samu nan ta irsalin hadisi zai gyara ta musawara amma dai nan an an sa'id ibn yasari amma mu mun san ta inda yake fitowa shi sa'id ibn yasari ga ka rawaitowa in ka koma hadisan da mun ka koro da duk an ka ta sa'id ibn yasari ga ka cewa shikenan yau dai imam malik ya ce an sa'id ibn yasari ya kiwa da abu hurairah to ya matsala tunda ka san shi sa'id ibn yasari ba shekarar da kai ne ba ko ba haka ka san wani gawa ya jiya kaga ba ta matsala ta ba amma da yake matsalar su ba su karatun kowa sai malikiya ko ba haka ba su karatun komi sai malikiya ba ko san ya an hidda shi cikin musulmi ba an hidda shi cikin ibnu huzaima ba an hidda su a su cikin dena suka so ko to gashi bari mu ji qala man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin tayyibin wanda ya sadaka sadaka ta halatta aiki ta sana'a ta halatta don ko wala ya kabalu Allahu illa tayyiba to kana inna ma ya za'uha zai kasance kamar ya azata na in kana zai kasance inna ma haƙiƙa ya za'uha yana azata na fi kasir rahamani haka shi imam ya yadda fa ta da saura fi kasir rahamani yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu Allah yana taririyarta yana ci da ita kamar ɗayan ku ka ci da ɗan dokinsa aw fasilahu ko dan raƙuminsa hatta takuna mislal jabali an gane wannan haddathana yunus malam haddathana yunus حدثنا يونس في عقبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله وحدثنا وحدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع <laughs> حدثنا يونس شي يونس بن عبد الاعلى ku dake shi ya ba mu labarin shi aqibi shi na gama wanga na sama aqibi yana gama hadisin don kakkace a alga ta malam sa'id ibn yasari an kace annabi ya ce ko to yana gama shi fi bayan wannan kaɗan sai ya ce mi kala sai ya ce muna حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير من رجال البخاري كافن شي قال حدثنا مالك شيرا وند كسني عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله to in dai sanin haka za ga shi ka samu ko ba haka ba sai batun imani wa haddathana muhammad ibn yahya wa haddathana muhammad ibn yahya qal wa ma qara'tu ala abdullah ibn nafi' sun ce ya cika ko eh lokaci yayi lalle to mun tsaya nan amma dai kan da mun taso su gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk